DW abu namu. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na abu namu maganin akwabe mu. Satar 'yan matan Chibok ta yi matuƙar jan hankulan al'ummar duniya. Shekara biyar da faruwan lamarin ma ana ci gaba da tafka muhawara kan wannan batu da ya shiga jerin munanan abubuwa da suka taɓa faruwa a tarihin duniya. Shirin zai mayar da hankali kan batun cika shekaru biyar da sace 'yan matan sakandaren na garin Chibok a jihar Borno. Kamar yadda watakila aka sani, an sace 'yan matan 276 ne daga makarantarsu ta kwana a ranar 14 ga watan Afrilun 2014. To a bisa jan kunne da mahukuntan kasar suka yi wa iyaye da masu ruwa da tsaki kan dawo da 'yan matan Chibok da suka yi saura a hannun Boko Haram ya sa ƙoƙarin tattaunawa da su ya ci tura sai dai kuma mun tattauna da wasu 'yan yankin arewa maso gabashin nigeria kamar yadda za a ji idan an biyo mu a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. Babu wanda za ya hana muryar rediyo Jamus ki gabatar da abu namu maganin akwabe mu. Madalla, shakka babu, batun ya shiga jerin munanan batutuwa da suka faru a wannan karni. lamari ne da ya tayar da hankulan al'ummar duniya baki daya tare da janyo gangami da kiraye-kiraye na lallai gwamnatin najeriya ta san na yi dangadan an ceto waɗannan 'yan mata shin kowane hali ake ciki ne yanzu ya batun ilimin yara mata ya kasance tun bayan yawaitar sace-sace da yin garkuwa da 'yan mata a wannan yankin ga abin da wasu daga cikin jama'an gari ke cewa iyayensu suna tare da bakin ciki a ce yarka ba ta gida ba ta tare da kai baka san wurin da take ba gaskiya ba ka ji daɗi ba suna tare da bakin ciki mutum ya zauna ya tunani akwai damuwa a cikin abin da ke faruwa na batan matan yan matan chibos kaga yau shekara biyar duk uba da yake ga yana da yarsa bodin in ya tuna zai ga akwai tashin hankali a ce 'yan mata shekara biyar yarinya tana makaranta an je an ɗauke ta ba a san halin da take ciki ba din yaranmu yanzu wasu suna tsoron ma zama a makaranta saboda irin wannan abin da ya faru yaran mu tunaninsu yana canjuwa suna ta tunanin zama a bodin komai zai iya faruwa amma ga iyaye musamman iyaye mata halin da aka shiga ba yanayi ba ne da zai iya kwatantuwa kamar yadda hajiya kaltuma ibrahim jidda ma'aikaciyar jinya da ke zaune a birnin maidugurin ta shaida wakilinmu alamin suleiman muhammad gaskiya abu ne na bakin ciki abu ne na takaici wanda kowace uwa idan ta rufe idanunta ta yi tunani zai iya faruwa da ita sai ta ji tashin hankali saboda mu iyaye mata mu ne muke da tarbiyyar 'ya'ya yake hannunmu mu muke ɗawainiya da 'ya'ya mu muka shaƙu da su mu muka san ciwon su saboda haka a lokacin da aka ce an tafi da 'yarka da ɗanka 'ya ta mace baka san inda aka tafi da ita ba sama da shekara biyar is frustrating in ka lura iyayensu yawanci wasu sun kamu da hawan jini wasu in the process ma hawan jinin ya kashe su wasu sun samu heart attack an galabaitu sosai abin takaici ne kuma abin tashin hankali ne sosai to shakka babu Wannan batu ya janyo koma baya ga duk fannoni na rayuwa da ya jibanci ci gaban 'ya mace a yankin na arewa maso gabashin Najeriya. musamman idan aka yi la'akari da yadda dama yankin ke fama da karancin ilimin ya mace tun bayan sace 'yan matan kuwa iyaye da dama sun hana 'ya'yansu zuwa makaranta dalili kuwa babu wani tanadi na tsaro da gwamnati ta yi na basu kariya idan aka dubi lamarin ta fuskar tsaro kamar yadda za a ji daga bakin hajiya kaltume gaskiya iyaye da yawa sun janye 'ya'yansu daga makaranta a dalilin wannan abu da ya faru saboda a lokacin da abin ya faru gwamnati bata ɗauki wani mataki a take a lokacin ba sai iyaye suka ga kaman gwamnati ta kyale ne kaman ba a kula da 'ya'yansu ba ne yawanci sun cire 'ya'yansu a makarantu don suna ganin a makarantu za a zo a ɗauki 'ya'yansu suna ganin kuma idan an ɗauki 'ya'yansu babu wani abin da gwamnati za ta iya ta yi na kwato 'ya'yansu su gaskiya wannan abin ya yi affecting ɗin yara sosai saboda ya mere karatu ya koma baya sosai. To matsalar tsaro da halin ko in kula shine korafin da jama'ar wannan yankin ke yi bisa halin tagayyara da suka tsinci kai a dalilin ayyukan ta'addanci. Sai dai duk da haka an samu ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka tsunduma cikin aikin faɗakar da 'yan mata mahimmancin ilimi. Fafutuka ce ta son ceto ilimin yara mata daga durƙushewa. Nan kuwa Aisha Kabo 'yar gwagwarmayar kara haƙƙin yara da mata a maidugurin ce ta yi ƙarin bayani da cewa gaba ɗaya nawa nawa suke aka waye gari a ce an kwashe musu 'yan mata sama da ɗari biyu mace ne sun je su suna hannayen wayannan mutanen komi ma zai iya faruwa da su they can be rap. ba abubuwan da bara su iya gani ba wayannan matan sun ta shan wahala har shekara biyar gaskiya ni a masai na mace zan iya ce shugabannin najeriya gaskiya sun yi felin mata. sun yi felin mata tsakani da Allah ba Goodluck Jonathan din ba ba Buhari ba kowane shugaba a Najeriya mai fada ya ji. kauye da yanzu ka ce da yaro ya je makaranta ya je ma makaranta yanzu idan ka je wurare ba zan ba da explanation akan inda ban san kanshi ba amma yanzu idan ka je wuri kamar dambuwa wannan abin yana kara rashin makarantu rashin tsaro a wurare wanda ta hana makarantu su ci gaba a cikin mazauna garuru kananan hukumomin nan ya affecting ilmin mata sosai yan mata kananan yara ba sa zuwa makaranta wasu suna so su je makarantar ma iyayensu suna ce musu wai a'a in dai za su je makaranta ne su ba su da kudin da za ka yi su makaranta haka ga yar shekara sha biyu sha uku wai za mu ta aure in ka ce menene a tura yara makaranta za a ce maka a'a so idan duniya bata sani bata sani rashin makarantu a kananan hukumomin nan da wayan nan abun ya affecting yana kara yawaitan auren kananan 'yan mata wanda bai kamata a ce a waɗannan shekarun an musu aure ba ya kamata a ce suna makaranta yanzu karuwa yake a ta wuraren mu To kawo yanzu dai akwai raguwar 'yan mata a ɗari da goma sha biyu da suka yi saura a hannun Boko Haram. amma wani rahoto na daban na cewa goma sha biyar kaɗai ne ke raye ya kamata a ci gaba da faɗakarwa a nuna musu akan cewa wannan abin ba lalle ne ba ya kamata a yi kokowa a kwato wanda suka rage a dawo da su su gani ya kamata kuma a kyau ƙarfafa tsaro a wajen su ma su ga kamar eh yanzu akwai tsaro kuma yaya ne za a iya a taimaka mana ya kamata kuma ya zamana a wannan yankin kamar a ce karatu ya zama kyauta saboda kada a ce sai ka sake kawo kuɗi kuma shi ma ya zama dalilin rashin zuwan karatu ya kamata a taimaka ya kamata a taimaka sai abin da ya faru nan gaskiya ban ji daɗi ba sai dai Allah rufe asiri Allah bayyanar rasu. fargabar da suke nunawa kaga wayannan lokacin da abin ya faru ba a taɓa tsammani ba wannan abin ya zo ya faru lokaci ɗaya ne kawai suna zaune a kilas aka zo aka ɗebe su aka kai su to kaga dole za su shiga damuwa kuma a matsayin mu iyaye za ka yi fargaban kai yarka bodin tunanin komai zai iya faruwa a zo ko za a zo a ɗauke ta ko wani abu ya faru ne makamancin haka lokacin da ya faru ma da yawa ai akwai wa'anda ma kafin ma a sallame su a makaranta sun daddawo gida saboda tunanin makarantar ma ta fita daga kansu wasu ma su ce ba za su koma ba da sauransu an yi wannan famar ma ba fata muke ba Allah kiyaye. nan ne za mu naɗe tabarmar shirin na abu namu na wannan lokacin. Sai kuma nan gaba idan Allah ya so. Yanzu a madadin sauran abokan aiki da wakilinmu Al'amin Suleiman Muhammad daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin bom Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu kasance lafiya. babu wanda za ya mu